Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabar a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Uh, Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A uh, Malam Lai Jugunu mun ji labarin cewa hukumar zaɓe ta Najeriya ta fito da yadda mutane masu bukata ta musamman za su iya jefa ƙuri'a musamman kutare da ba su da hannu ko kuma wanda hannayensu bisa larura suka datse guda biyu babu yaya za a yi dangwala da kuma makafi waɗanda ba sa gani ya za a yi su lalaba su dangwala ƙuri'a. Shin me ya faru Malam eh, alhamdulillah jigunu alhamdulillah yau zan eh, waye ma mu kai ne da zaben za a shigo na 2019 hmm. albishir ne zan shi ne ga ainihin masu ciwon kututa hmm. da wanda bai da hannu hmm. guda biyu ga baki daya sannan da da kuma makafi wanda ba su jin kura ba sai aka su sai maka rikosin mana na na brand inda aka shafa da aka ji alaman alaman wanda za ka zaɓa wannan wanda za ka zaɓa in suka fahimce ka in suka shafa irin wannan rubutun mai kaman kurzu kurzu in suka shafa za su ji suna wanda za su zaɓa wanda suke so sunayen yan takara eh za su ji sunayen takara da kuma jam'iyyar da Eh, sannan muka ci kuma don ana samun matsaloli wajen idan makaho zai jefa kwara hmm. watakila zai amfani da da ɗan jagoran shi canja ba mutum waje ce ba shi ke so ba kowane inda ake jefa kwara Eh, akwai da kasashe ɗaya da za a ɗauka aiki a wajen zai zauna da zuwa da inda na kasar za su su yi kura. Mm. Idan makaho ya zo to kaga shi zai ce wani jami'a da ke so ga wani jami'a da ke so sai shi ya ce to ga inda za a jefa mashi. Mm. Ba tare da ejen ya sani ba ga abin da ke so a jefa kura ka ji da ke so saboda ana cikin da oh. mutane da yawanci makafi mu. Za mu je mu kafafan watsa labarai da ya da Hausa da Yarbanci da Ibo mm. a dinga waya mana su kai cewa ga yanda su jefa kura kuma ga yanda su ba 'yan ƙasa ne yau yau idan kana gurgu ƙuri'a ka ba gurguwa ba ce mai gaskiya ce santan yau idan kana makaho ƙuri'a ka mai gani ne tafi kowa gani a duniya yau idan kana kurma ƙuri'a ka ba kurma ba ce tafi komai ji a duniya hmm. to haka muka so mu haka muka zo eh, haka za mu taron da su aka yi din ainihin su suka kira dan su bayyana muku haka ko ko sun tattara mutane ne ko yan jarida suka gaya ma Ah, an tattara mana duk kasassu da mm. ah, mai ruwa da eh, masu ruwa da tsaki harka da mm. kasassu aka tara mu eh. da ita shugaba da kasassu ah, na kasa baki daya mm. da kuma a kowane bangare bangare an ɗauko an ɗauko rame an ɗauko makafi an ɗauko kutare da sauran su duka sun haɗa ku kungiya ko in ce a kungiyance a tsakanin ku ya za ku ku tabbatar da cewa su kamar makafi guragu kutare da sauransu musamman da kai magana akan kutare da maganan dangwala ƙuri'a da makafi da ba sa gani ya za ku ku tabbatar sun karɓi wannan tsarin dan ganin cewa an dama da su kasa dinga irin na mutanen gari wani heka ce ai ni ba na zaɓe ni ba na siyasa. Eh, shi ne shi ana nauyin wayar da kai da za ta yi ma al'ummar na ƙasar su mm. musamman a arewaci da muke da shi a lungu-lungu da muke da shi a ƙasar nan. Mm. Mm. To tunda ta dauki da za ta wayar maka da za ta biya kuma ita kafafen watsa labarai don a taimaka mana kasar su kuma za a shiga unguwanni unguwanni a danga taimaka mana kaga ai ba karamin cigaba gaba muka samu ba wato eh. in ba su bi eh, wannan ba akwai matsala to amma kana ga cewa za su ba da haɗin kai yadda ya kamata su masu bukata ta musamman idan eh, eh, su ba da haɗin kai hmm. ai ah, su ma sa su zaɓe na gari ko ka san hmm. da akwai guragu da suka fito takara akwai makasi da suka fito takara to hmm. kaga dukkan su ba su samu eh, gaci ba kuma ba za a misali kaga muna samun matsaloli na ayatar da doka wanda shafi na ƙasar su kaga in ba muna ciki ba ba za a ba za ta nuna ba yadda ya kamata nuna ta sai wahala yadda ya kamata kaga za ta mana ka ga hawa gidajen sama yana ba mu wahala kwarai da gaske mm. yanzu kaga da muka tafi wajen ainihin din kaga eh, eh, an mana hanyar da kasasu amma dai akwai matsaloli saboda sai dai lift guda ɗaya ne ko guda biyu ko eh. mana da yawa wai nan mai dama dama kenan idan kowanne aka ce yawa mai dama dama to kaga an kaje wani hotel din ma sai dai ka hau sama babu kasa mm. babu hanyar da kawo da eh kuma kaga kamar a nan ko da ba lifta bane misali a ce hotel din hawa ɗaya ne wanda za a ce ayi kaɗan a sa lifta misali sunan suna cewa elevator so kafin a sa wannan sai ka ga cewa mm. a kafar benin gefen ta za a ga an wani mai silbi haka wanda za a iya gungura keke a hau yadda mutum ba zai gungura da kai eh, da kan shi hawo eh ko ya sauka babu anan idan an kafa doka aka ce ya zama doka ne wajibi ne walau ah, kamfani ne walau ma'aikata ne walau duk abin da zama to dole mm. a yi asibiti ne ah, gidajen haya ne na na kasuwanni a yi yadda kaga to kaga wannan ai mun samu ci gaba kaga dole sai ka fito ciki ka shiga cikin ah, siyasa ana buga da kai sannan ka dama da kai sannan ka kuma kai ma dan kasa ne yadda kowa da eh, dan kasa yake misali kaga na shiga jirgin kasa daga kaduna zan je abuja mhm. da na shiga sai na ga eh, akwai eh, bayi ta kamta kuma na kasa sai sai aka rufe na kasa su sai ta sai na mm. kira mu aka ce da Allah zan shiga yawwa ita ce a rufe da ce ah. dan me za a rufe suka ce ba sai na ce a ah, ba ku isa ba ya za a to me amfanin shi a bude mu Eh, na ce a buɗe mun koko in rubuta petition a kanku. Yawwa. Nan take aka buɗe. Dole yawwa to kaga kuma na kasassu ko mutane masu bukata ta musamman sai sun tashi tsaye su ma kenan. Yawwa dole da buɗe ce dole a baya ba ka rubuta petition. Nan take suka eh. buɗe aka gyara wajen da na zo kuma ga an buɗe mun na shiga waje da nan kasu su da ka yi. Yawwa. Kaga an burge mu wannan. Yawwa. Kuma dama ai su tura in za su yi wannan dole suna yin irin wannan abin sai dai mu muke amfani da shi. Yawwa. ga haka ban jirgin kasa ga ai an samu an taimaka ba na kasar nan hmm. misali ga ana biyan dubu ɗaya ɗari biyar to amma kuma na biyan ɗari bakwai da hamsin ne. eh kaga ya kyau haka kun sami rahusa. Eh, yawwa an samu rahusa na ga akwai hanyoyi ko da gurgu zai shiga da abin da duk akwai hanyoyi da su da ma nan jiragen kasan su duk da wannan hanyoyin da motocinsu na bas bas duka akwai to kaga aka kai shi can sai dai mu mu ki amfani da shi yau to kaga to kaga shi da kaga zaman tashi tsaye ban Allah jama'a to dole mu tashi tsaye mun nama na kasa su mu su eh, hoɓɓasa su na mu cewa jama'a su wakilci kansu da kansu ko ana yi da mm. mutu amma an ka yau amma ka tsaya ka nan cewa kai na kasashe ne ka sake na kasa kanka da kanka a shi za a ne ka fito kuma muka fito dan a ne ka taimaka mana mun gode Kwarai Mala Abdullahi Gunu da ka samu damar bayyana mana abin da ya faru. Da kasa ba za ta sawa ba, mai kasa ta shi kai ilimi Da da zai kasance mara ƙarfi, ta shi ka ce fitar ilimi shi ya fi. Wata rana ka fi mai ƙarfi, ka barbara har gare na akwai laifi. Ban ana ci ma zarrafi. Duka duka nan shirin ya kammala a madadin shi Abdullahi Jigunu da ya mana bayani game da wannan sabon tsari na hukumar zaɓe ta Najeriya game da yadda mutane masu bukata ta musamman wato kamar musamman kutare da kuma makafi za su iya dangwala kura a zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 idan Allah ya kai mu a Najeriya. Sai kuma wacce take haɗa mana sauti kamar yadda yake zuwa muku wato Julie Lazarus Gresham. Kamar kullum Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Na kasa ba za ta zama